su wani sirrin ya san komai akan an san tambayoyin nan da ya san yadda ka kai masa wannan kurarin Allah zai fada shani ba zan sa a kama shi zan kaɗe da ya zubin masu kuɗi da sarakai eh son kowa kin wanda ya rasa yo to ni na ce yanzu kamar ni in ce ina banki ina zan kai ki me zan baki ai soyayya ba sai da kuɗi yake yin shi ba kan kama ta ko na nawa take ba hago ya zo nan wajen ki ba don komai ba domin ya yi amfani da damarsa ya samu damar ki ya je ya amsa tambayoyin ya je ya samu kuɗi. ai idan hakan zai yi zan ba shi goyon baya muna buƙatar haɗin gwiwa ma wato kan mata ya sunanka motsi me kake lotsawa mutane nake lotsawa yaya sunan ƙauyen matsala ce ba na so a samu ka san za ka samu matsala Shi ne ka gaba wanda zai iya maka sai ni sai ka kawo ni Na san haka kawai ba za ka zo garin nan ba. Kin san hakan nan ba zan zo garin nan ba? ma kike tambaya faɗa min me ya kawo ka kin san haka kawai dai ba zan zo ba me yasa baki san me ya kawo ni ba na san da walakin goro a miya kin san da walakin goro a miya amma kike tambaya ya ɗauko ka ne ka amsa tambayoyi ku karɓi dukiya kin san da haka amma kike tambaya ni me yasa bai faɗa min ba bayan na fara ba shi shawara akan yadda za ya mata amma bai san na sani kin san yadda zai mallaki dukiyar me yasa ki gaya masa hanyoyin da za a wuwa to ni ai duk a waje na ɗaya ne bai makafi sun yi dare idan ka amsa tambayoyi ka karɓi dukiyar ina iya rabuwa da shin aure ka haba da Allah kin san ku nima ai na daɗe ina so da ba ce kawai ban samu ba ka karamu sauran kirs za ka samu dama yaro ina mahaifiyarsa ke ta rasu yaya sunan garinsu hotoro wace unguwa tsame boka da wani suna aka fi kiran gidansu da shi gidan rijiya ko menene dalilin da ya sa ya gudu ya bar ƙauyensu ce ta haihu sai aka aike shi ya je kai kuɗin ragon suna mhm. wurin mahauci mhm. da ya biya ta makaranta sai aka sace kuɗin a makaranta da aka sace kuɗin sai ji labarin cewa za a haɗa shi da 'yan doka shi ne bai gudu daga nan da ya gudu ina ya koma da zama ina ya koma mm. to daga tsalle ina daga tsalle guda ɗaya kan jefa mutum rijiya sai ya ɗari bai fito ba yaro ka yi iya bakin kokari domin tun da masu tambaya suke zuwa babu wanda ya taɓa ba da wannan ansa a cikin goma ya faɗi takwas sai kai ka yi kokari kai bincike amma ka ga ta ƙarshen a nan matsala take shafa ɗari rijiya a ƙarya ne a ƙwarai kuwa ka yau da shi da shi da za ka hana ni yi bawali da za ka hana ni yi bawali a gidanka na je akwai a katangar gidanka na sheƙa eh? na ce da na da za ka hana ni in yi bawali ai ba a katangar gidanka na sheƙa ba shi kuma wannan tafiya yi sabgaratinsa ya ban min gurin ba kowa a nama yi kone kenan na nakasta kai ya bari kenan a gun gadi ka ajiye ni komi zancen banza zancen wofi munafikin banza munafikin wofi gadi aka ajiye ni mai izafi mai izafi to me ma bai zafi ba daga magana he ka zage yo to ba munafurci banda munafurci irin naka kuka hada baki da kai da ita kuka munafurce ni da nake neman ka in ta maka cewa yarinyar nan ta kware mu ta munafurce mu ta yaudare mu ina nema in jajanta maka kuma hi kenan he abu ya zo ka jajanta mun ko ka jajanta mana ba an hada baki da kai an munafirce ni ba an zalunce ni kai bari fito maka a mutum mai tsoron ta mutu hi yake maho yauwa banda munafurci ba kai ka sami min sota ba da na sa ka sota laifi ne kuma a rayuwa in wayi gari in yi munafurci in ce na samu me a haɗa kai da ni a cuci al'umma in ce me ba kai hmm? ka gama naka ba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 sai ka dawo sai na yi wa duniya bayani in ce kai ka sanadiyar barin sahabi daga cikin garin nan kaga kuɗin da aka zo aka ce za a samu kayi asara wallahi tallahi billahi la ilaha illa sai na nuna zan kaɗe da cewa idan tana cin ƙasa ta kiyaye ta shuri sai na mata rashin mutunci wallahi da ka zo ni sai ka zan kaɗa min ƙarya ita kuma sai ta zan kaɗa maka cuta kun san cewa wannan farar ba za ta ishe ni ba kuwa kai kai rufin baki mahaukacin banza mahaukacin mafi to ka san mahaukaci ne ni amma ka rasa wanda za ka ɗauko sai ka ɗauko ni domin ka ci dukiya to in banda mahaukaci kana tunanin cewa gashi ina ma magana yarinya ta zo ta take ni amma kana min magana fura ka san baka da sayi hanci na ingancin tambayoyin da za ta faka kawai sai ka je ka saka dukiyarka saboda sha ya ne kai kuma wallahi tallahi idan na sake ji ka sake mu wata magana a nan gurin sai na tura saka kuma zaka iya kuma zaka iya yanzu wani to yanzu me abin yi dan Allah kullum kuna kullum fada amsoshin nan tambayar nan fanda amsa ake amsawa ake yi karfa muna kallo garin kallon faduwa ku dakata ku dakata ku ga yadda za a yi me zai hana tsakar dare kusa a ji a yi wa nema mai duka duka kan duka har sai ya faɗa sauran tambayoyin wallahi abin da ya ce kenan duk bace muku a'a ba amma ai ba shi liman ɗin za ku ruwa ba shi ma liman ɗin ai ba karfin sa bane ba ko da ba da wani yake ta ba wannan yaron wannan lauya ai shi ne karfin su muna taɓa shi lauyan zai gano cewa akwai wata abu akwai wani abin da aka da wannan kuma don wannan Agree? ai mutukar baka ba mai gari da mai unguwa shiyar baki ba babu yadda za a kaci wannan tambayoyi to me yasa sai a ce sai an bada da wani shiyar baki saboda suna tunanin abin da zaka samu ya fi abin da zaka bayar cewa ciwo aka yi danginsa su zo a yi musu tambayoyi idan sun amsa su karɓi dukiyar da idan ba su amsa ba su kama gaban su to me za a ce sai an da eh, toshar baki ai kowa ma ya zo ci yake shi danginsa. sa mun wannan da ya zo mu zuwa muka daga gari gari don mu amsa tambayoyin nan ah, yanzu haka kawai sai mutum ya zo ya yi ƙarya ya ci dukiyar mamaci ba shi da alaka da shi wannan ai ba daidai bane to kai bawan Allah da ka zo gurin na amsa tambayoyin kai dan uwansa ne Kwarai kuwa ba ja. Kowa haka yake faɗa ko? Ai kowa ma da ya zo nan gurin haka yake faɗa. Kaga. Duk mutumin da ya ci dukiyar nan ba shi da alaka da wannan bawan Allah da ya mutu to wallahi ina mai tabbatar muku ina mai muku albishir ya ci wuta balbal wallahi dan guru kafi abin dariya gaskiya to mu nan daga gari i gari muka taho domin mu amsa tambayoyin nan in kuma muka samu ne ma jira kawai nake a samu kuɗi ina samun tinkiya dan saya ina samun kuɗin nan tinkiya zan saya ƙwarai ku tinkiya ah. na ga alama ah. bari gaya mu ko kun manta ne kar ku manta bawan Allah nan da ya turo da dukiyar nan ya ware wani kaso ice al'umma a yi musu wani aiki da wannan dukiyar shauran kuma na danginsa ne idan ba a samu danginsa ba ba sai ajiye dukiyar nan ba har sai da aka same su a danka musu a basu ko ba haka ba to idan aka neme su aka rasa a ajiye a baitul mali ya haƙuri da Allah ya haƙuri. Mu fa abin da ya sa muka zo amsa tambayoyin nan so muke mu sai shanu da gonaki mu ma mu buɗe gidan gona. Ko mu nan da ka mu ni aure za mu ƙara. Kai ta aure kake ni jari nake nema.

kan raba dukiya in kuma an raba dukiya za ka raba ka ɗauki naka mu ɗauki nan amma ni aka zo aka ce mun duk wanda ya amsa tambayar nan daidai za a ɗauki dukiyar nan a bashi shi ya saka na zo amma dai ka san ba a hawa sama sai da tsani ko kamar yaya fa kawai ka ba mu ka san mu tukuna oh. sannan kuma aka oh, amma ai ka san bayar da cin hanci ko karɓa ba shi da fa'ida ba daidai ba ne ko kai kai na'am wa'azi ka zo kai mana a'a ba wa'azi ba ne amma dai faɗan gaskiya ce da ya dace kowa ya ringa yin ta kai kashi kashi kashi ni zan sa kasa kasa ne yalla bai magana amsa tambayoyin ba kai kaga kaga kaga amsa tambayoyi zaka tashi ko sai zaka tashi ko sai na rike mai kin da eh? mige mige mige ban da kai ga wallahi sai ya camfe mai kai Allah a babayo na'am ka tabbatar abin da ka gaya min gaskiya ne A akram kallahu akan me zan musu kage ko kasafi ban ga dalili ba amma abin mamaki cikin babu wanda ya taba gaya min wannan babu wanda ya taba sanar da mu abin da na lura shi ne babu wanda baya tsoron su saboda haka ba za a samu wani ya iya buɗe bakinsa don ya zo ya faɗa ba to magana ta gaskiya babu wanda muka ba da umarnin a karɓi kwabon kowa amma kai haƙuri hmm. in allah da zan tsawatar ku za mu tsawatar inda kaga cin mutunci da suka yi min saboda ba ni da kuɗin da zai iya ba su da ka tausaya mu don Allah da za a bari za kuma mu sanar za mu dakatar da wannan barnas wanda dai a dakatar duk waɗannan mutane masifar su tayo da daban ta gobe daban haka nan suke a gashe ba mai a dafa ba romo a haka karni ya hana a ci to ni dai sunana abdullahi amma an fi sani na da baban ah, duk da dai ka faɗa mana sunan mahaifin nan nauku to amma muna son za mu yi maka tambaya tambayoyi daki-daki kamar yadda ake wasu abubuwa sharan mai wajen shi girme ke kai yaya aka kasance waje shi wa ya gaya maka cewa mahaifin ne a'a wai kamar yadda ya faɗa ake magana kuma kun yadda ku mutum nawa ne suka zo ne suka yi mana ƙarya a gurin nan ballantana wannan wanda watakila shi ma hurgu ƙarya hurgun wafi ƙarya yake yi ah! a a ranka daɗe ina ga maciji ai ba an raja ya kamata a ba shi dama kamar yadda aka bai wa raguwa to to to shikenan idan kun gara maku ku ɗauki dukiyar ma ku ɗauka ku bashi saboda an naɗa ku ranka daɗe da haka ne ko da haka muke nufi da ba a zo wannan mahallin da kake magana ba da ba da ba muhal da mutane ba wallahi <laughs> a babayo menene sunan mahaifin sahabi sunansa malam yakub mahaifiyarsa ba ya sunanta sunanta hasiya amma an fi saninta ta ta annabi mafiyar kalbi me kuma nuna kara abin da mata ta ka ba uwar kuma ma ta annabi ce menene mecece sana'ar mahaifin barin kuɗi kuma akwai mahaifinsa shi ma ya gace ta babai ina mahaifiyarka ta rasu ya sunan garinsu Hotoro. Hotoro. Wace unguwa? Samiyar Buka. Ya aka fi sanin gidansu? Gidan rijiya. Babayo, wani dalili ne ya sa ya bar garin nan? Bara azara aka yi masa za a haɗa shi da 'yan doka. dalilin kwa shi ne an yi aike shi da kuɗi zai siyo ragon suna ya je makarantarsu a kasashe kuɗi. wannan ya saka ba a ƙara kan shi ina ya koma daga wannan nan ina ya koma wani gari ya koma kabara kabala kabara na ce kabara da ya ji kamar na kabara amma kabara ta kuna ta jimma'a ta bangaren jimma'a ko tsallaka titi mai unguwa nan ba mahallin ka bane a wata samu gurbi ba ka da ikon yin tambaya ba abin da ka sani a tambayoyin nan don haka ido ne naka inda kowa ya zauna ba da amsa a kai mutum ba ka sake sami kai ma ka ci gaba da aikin ka mai gari a sauraren ku ci gaba da aikin ku ci ko a tashi sai gobe shi mai mun sahabi lokacin da ya kawo shi garin nan bayan ya koma ya dawo ko bai dawo ya dawo amma ya tarar ya gudu mu ma dalilin da ya sa maka san abin da ake ci har yanzu danginsa da iyalansa suna zaune a nan ramiyar boka ba sa da mun bar gurin bayan wata hatsaniya da ta faru a dalilin rashin tsaro mu kuma gidan da muke haya yana jikin barikin 'yan sandan kwantar da tarzoma a matansa na matansa biyu amina da hasiya ‘ya'yansa na ‘ya'yansa bakwai hasiya tana da ‘ya'ya biyar uku maza biyu mata ita kuma amina 'ya'yanta biyu duka mata a takaita bayanan suna yin dogon bayani bai da amfani ko menene silar ajalin mahaifiyar ku ciwon daji ne kashe ta wato abinda ma na lura a tashi yaron nan ya gaji a tashi daga taron nan sai gobe a da kai je ka za a kira ka sai a ce kai mai gari kar kai mana haka mai gari kaga wannan fa ba harka ba ce ta jagoranci mutane ko wani tambaya ce da baka santa ba mun santa da kai ba kai zani amma ni ne ni ne mai garin garin to na rantsi da Allah to mu kuma mu ne masu tambaya babu mutumin da ya isa ya hana mu ci gaba da wannan tambaya ya ya tashi ka tafi kai kai zauna mi wata ya tashi ka tafi to mu sai gani basu inna lillahi basu na tube mutum da wannan sa inna lillahi ilaihi raji'un me ganin shi kike haka to to mu zuwa mu gani yaya yaro tun yana faɗin gaskiya har kun sa ya fara faɗin kariya saboda yana dora mata tuma ciwo duk a duk abin da na gaya muku ya faru ƙarya kake baka sani ba kamar yaya ban sani ba gashi ina faɗa to munafiki ne kai kai ka san wannan amsa ba ka ga mana mutum da ka fara ka sani amma ba ku ku da fara zuwa ba ba ni ba dan ka bane ba abin da ya hada ni da kai yaro yanzu mahaifin wani hali yake ciki a halin yanzu mahaifin yana can unguwar garawa a tsamiya babba ta birnin kano kuma a halin yanzu ya haɗu da larurar shanyewar rabin ɓarin cikinsa yaro mm-hmm. ina maka murna domin ku duk tambayoyin da aka yi maka ka ba da ansa cikakku daidai wa daidai kuma ka daɗa sanar da mu wasu muhimman abubuwa wanda ma mu kanmu nan ba mu sani ba Allahu akbar amma za mu yi kokari ka haɗa mu da danginka mm, ka haɗa mu da mahaifinsa ma kai tsaye eh, ka haɗa mu da mahaifinka ka ji ko mm, ko a yanzu ina Allah ya gata malam idan za ku tafi ina son ganin ka kafin ku tafi ka zo ni ina son ganin ka za mu kana ko yanzu ana gaba da wannan ba ta yi da waɗannan abubuwan ka sani ashe kai jini ne a nuna ka kuma ka ba ka da mutunci yanzu ne na zama ana ta kamar ni yanzu nake mari a idan ku wani cin mutunci da tozartawa ne ba kuma ba abdul wanda nake so ka haɗa mu da mahaifinka wanda ya kama daga haƙƙin ku mu za mu ba da shaida haƙƙin ka ba kada kuma wani izo yi maka zancen banza alhamdulillah abdullahi wanda aka fi sani da babayo shine wanda ya amsa dukkanin tambayoyin da aka tsara kuma ba tare da wata tangarɗa ba har ma ya kai mu ya haɗa mu da mahaifinsa habi kuma da sauran danginsa a hakika wannan babban abin farin ciki ne da allah ya bani dama na sauke wannan nauyi na alkawari da na ɗaukarwa wannan marigayi sahabi a dole ne in gode wa mai gari ta me magana kuma ta koma taku aiki. tunda kun kwace sarautar an kwace sarautar mm, da alaramma da kuma liman bisa jajircewa domin gudanar da wannan babban aiki saura abin da ya rage ragowar ainihin wato dukiya wanda aka ba da umarni a wa al'ummar wannan gari aiki yanzu zan jira a zo da tsare-tsare na yadda za a kashe waɗannan kuɗaɗe da kuma irin ayyukan da za a yi wa al'umma ina da magana kai kai kai ka bashi izini dole ni ne nan fa har yanzu ni ne sarki kaga to dole sai na baka izini ya ah, ina mai gari ina mai gari shafa ka ranka dade a shafa ka ji ah. Ah, wai tunda baka sani da yake ba shafa ka ji ko yana nan yana ne yana neman izini ayi hakuri yana shawara ka yi magana amma a takaice mahaifinmu ya ce in gaya maka in mun tashi tafiya yana so lalle lalle akwai waɗanda yake so za a tafi da su domin ya gansu. Eh, eh, eh, wannan kuma gaskiya ne da ni da mai anguwa ko? Amma da yake ka san magana kaɗan ka ce ina ganin ya kabar magana haka. Da ni da mai anguwa ɗin ne? Da alaramma da da lima. Sai ku tashi ku bi wannan mutumin da shi. Sai ku tattara ku bi shi. ai ba ba za a yi ce ba za a je eh, eh ya ce da Allah yana san a ah! ah! ah! yanzu da ya ɗauki wannan amsoshin ya baki daga baya magana ta fito waye ji kunya duniya duk mutumin da yake da dukiya a faɗin duniya wallahi baya tattare da kunya sai dai ka ce duk abin da zai faru ya faru <laughs> aiki ba a fara ba to ba fa zai kare ba aure matsawar ba daura shi ba to babu magana tarewa kuma hikima matsawar ba ta kare ba to kuɗin nan sai mun mallake su ka ji wani sakarci maimakon su yan uwan sahabi su ɗauki nauyin dogon gwanin amma sai a cikin abin da ya samu zai ɗau nauyinsa sun a sani mana tusa alaspika kuɗi na mutanen ƙauyen nan a ɗibi sa a basu in mun ga dama mu ci kilishi in mun ga dama mu ci dan bagalaci in mun ga dama mu ci shashshaka rashin karatu ne ba idan ka sake faɗin karatun nan zaka ajiye rawaninka kai kai na lura ma mutanen nan gaba ɗaya adawa kuke da